Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A jihar Kano wata dambarwar siyasa ta ɓarke a jam'iyyar hamayyar PDP wadda dama ta daɗe tana fama da rikicin cikin gida da kuma ɓarakar da aka kasa ɗinkewa. Wannan al'amari ya ƙara bayyana a hili ɓalo-ɓalo a ƙarshen makon nan da ya gabata. To kamar yadda aka sani dai dama an daɗe ana zaman doya da manja a babbar jam'iyyar hamayyar ta PDP a jihar ta Kano tsakanin ɓangaren ambasada Aminu Wali da kuma ɓangaren Shehu Wadasa Gagi. Me yayi zahi ne haka ake ta wannan saɓatta juyatta da murza gashin baki ana tada jijiyoyin wuya tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu? Da farko ga wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim da cikakken bayanin abin da ya faru a jihar ta Kano wanda ya kawo yi ma juna zurai tsakanin ɓangarorin biyu na jam'iyyar PDP. Ranar Juma'a nan da ta gabata hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta turo da list ɗin 'yan takarkaru na gwamna da mataimakin gwamna da kuma 'yan majalisun tarayya. A inda suka zo suka kafe sunan Sadiq Wali a matsayin ɗan takarar eh, gwamna a gargashin tutar jami'ar PDP a jihar Kano bayan ita INEC ɗin da kanta ta tara 'yan jaridu a watan da ya gabata ta ce Muhammad Abacha shine wanda ta recognizing take kallo kuma ta je ta sa ido akan shi zabansa Wannan ya sa muka je muka nemi zantawa da shi kwamishinan zaɓe na jihar Kano wanda baya nan a wannan rana, amma mun samu zantawa da mai magana da yawun hukumar a jihar Kano. Sunana Adam Ahmad Maulud. Mun fitar da ainihin wato sakamako na primaries da aka yi na jam'iyyu na gwamna da gwamnan gwamnansa da kuma 'yan majalisu na, na tarayya shi wannan kafewa da aka yanzu shi ne abin da hukumar zaɓe ta yi monitoring wato ta je ta, lura da shi na primaries da aka gudanar na ainihin wato jam'iyyu kuma shi ne wanda muka yi report a kai muka tura ainihin ta, ta ƙasa inda akwai wasu abubuwa na ƙorafe-ƙorafe tsakanin jam'iyyu ko tsakanin masu takarkari ko na abu to wannan wani abu ne wanda yake tsakanin ainihin wato ofisoshinsu na jam'iyyu in kuma abun ya kama za su yi kontaktin ɗin ainihin e ta ƙasa ta wannan sai su yi kontaktin. To don neman ƙarin haske da bayani mai gamsarwa game da yadda aka yi sunan Muhammad Sadiq Wali ya maye gurbin sunan Muhammad Abacha, na tuntuɓi helkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta a nan Abuja. Jami'ar hukumar Zainab Aminu Abubakar ce ta yi cikakken bayani kamar haka. A ranar Juma'a a 22 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki Shi shine ranar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta saka kamar yadda yake a jaddawalin zaben zaɓen shekara ta 2023 a domin baje kolin sunaye da bayanan 'yan takara a na mukaman gwamna da mataimakin gwamna da kuma 'yan majalisu na jiha a mazaɓai daban-daban da ke faɗin ƙasar nan Amma yin hakan doka ne na zaɓe idan muka duba a sashi na 29 sakin layi na ɗaya dokar ta buƙaci jam'iyyun siyasa su aike da sunayen 'yan takara da suka lashe zaɓuka na cikin gida kafin kwanaki 180 ga babban zaɓe. Baje wannan sunayen zai bai wa dukkan 'yan ƙasa dama su duba sunayen da kuma bayanan 'yan takarar. idan akwai abin da suke da ja a kai ko wani rashin adalci da suke gani an musu daga jam'iyyarsu wanda su ne ah, suka aiko wa hukumar zaɓe da sunayen ah, to sai su ɗauki matakin da ya dace ta hanyar kai korafinsu ah, a gaban kotu sabila da kotu ita take da hurumin yanke hukuncin da ya dace Ah, ana buƙatar dukkan mai ƙorafi da ya gabatar da ƙararsa gaban kotu a ah, cikin kwanaki goma sha hudu ah, daga ranar da aka kafe wannan eh, bayanai na 'yan takara kamar yadda sashi na 29 sakin layi na biyar na dokar zaɓe ya tanadar. Daga Abuja sai na sake garzayawa jihar Kano inda na fara tattaunawa da jam'iyyar PDP bangaren su Muhammad Abacha wanda aka yi mataleko ta koma. Eh, Suna na Shehu da Sagaji kuma chairman na PDP jihar Kano. Ba mamaki dai da muka ga cewa yanzu sun fitar da waɗansu sunaye ba waɗanda suka yi zaɓe akan doron jam'iyya ta jiha ba. wani shi ne ya ba mamaki amma bai ba mamaki ba dama can mun san hakan za su yi saboda waɗansu ne da sun ɗauki personal ƙiyayya sun ɗora mana saboda wani dalili da har yau sun kasa tabbatar da shi kuma mun gaya musu suna fakewa da cewar ba su sa suna 'yan takarkarin ba ne saboda mun je gurin wuke amma abin da ba sani ba an sun postin waɗannan sunaye a portal na inec ran juma'a mu kuma ba mu je gurin wuce ba ma sai ran talata so already ma sun riga sun yanke cewa sai lallai sun kada jam'iyyar nan kuma zargin su muke yi waɗansu a cikin 'yan national ɗin nan ma aiki suke wa apc a ganin ka me ya canza daga wancan lokaci zuwa yanzu da har aka samu wannan canjin sunaye na 'yan takarar gwamnan jihar kano a ƙarƙashin laima jam'iyyar pdp San kai ne muna da certified true copy na inec wanda ta ba da rahoton cewa ta zo ta yi nasin zaɓenmu su ba su da shi kuma wannan haƙƙi ne na yanzu na ɗan takara alhaji muhammad sani abacha kuma zai je kotu mun yi magana da shi ya gaya min zai je kotu kuma wannan karɓa wannan takara kamar ungo da karɓi ne insha Allah kuma ma kwata gurba a hannun kuturu ma wahala ne tun 2018 suke yaƙan mu har yau Allah bai ba su nasara akan mu ba kuma albarkar manzo Allah sallallahu ba za su yi nasara a kanmu ba kuma suna ji suna gani sai mun kwatarwa sai Muhammad Abace ya kwaci mandadinsa kuma za mu ci zaɓe a Kano suna ji suna gani kuma PDP za ta yi nasara. Bayan faruwar wannan abu shin ko ita uwar jam'iyya ta muku wani bayani ko kuma ita hukumar zaɓe ta ƙasa daga headquarter ta ko an muku wani bayani wanda ya gamsar da ku? Ai so kansu hukumar zaɓe ta ƙasa mamaki suke su kore waɗannan yake da suna shugabanni na jiha kuma ba waɗannan ba ne wani head of department ne guda ɗaya da kuma shi shugaban jam'iyyar duk su suke wannan kwamacalar saboda ba su iya tafiyar da harkar jam'iyya ba. To tun da masu iya magana sun ce idan an bugi jaki a bugi taiki. Shi yasa na tuntuɓi ɓangaren su Muhammad Sadiq Wali wanda aka maye gurbin sunan Muhammad Abacha da sunan shi a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin laimar jam'iyyar ta PDP. Sunana Mamina Mido. Ni ne shugaban jam'iyyar PDP ɗagin ambasada Aminu Bashir Wari na jihar Kano. To inda aka samu kuskuren magana da kika ce da farko an ba da sunan Muhammad Sani Abacha. Sannan yanzu kuma aka canja aka sa sunan Muhammad Sadiq Wali. Wannan magana ba haka take ba. akwai 'yan takarkarin gwamna na jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa na 2023 wanda suke da niyyar tsayawa pdp takara a kano mutum tara wannan sun yi fom a wajen uwar jam'iyya ta ƙasa sun cike sun mai da jam'iyya an masu sikiri nan an ba su fiye da 'yan takara ne to abin da ya faru uwar jam'iyya ta ƙasa kowane ɗan adam ko kuma kowane tashi jam'iyya tana da shugabanci mataki mataki kuma jam'iyya tana tsarin mulki na gudanarwa wanda dole sai kai biyayya ga wannan tsarin mulki matakan kana suka ka zauna cikin wannan jam'iyya yan takarar gwamna da suka ban mutum tara ne ki tambayi ki sha usa gajin ki ce yan takarar gwamna da mutum nawa ne mutum tara ne ba amma Allah ba ta bane shi kadai su biyu sun je lugat shehu sagaje musu firamare muhammad abacha jafar jallu a cikin mutum bakwai da fannin ya yi wa firamare sajin wali ya yi na ɗaya da kuri'a ɗari da hamsin da biyar Ibrahim Al'amin Little ya yi na biyu da ƙuri'a ɗari uku da talatin da uku. Inusa Adamu Ɗangwani ya yi na uku da ƙuri'a ɗari biyu da saba'in da ɗaya. Yusuf Bello Ɗanbata ya yi na hudu da ƙuri'a ɗari da tamanin da shida. Muhi Magaji ne Gado ya samu ƙuri'a ashirin da biyar. Ma'azu Magaji Ɗan Sarauniya ya samu ƙuri'a ashirin. Mustapha Balagetso ya samu ƙuri'a ashirin. Wa'annan haka aka yi. To haka aka dikilarin mai ƙuri'a ɗari huɗu da hamsin a matsayin wina. Kuma zaɓen nan a sa'an a mace santa aka yi. Kuma an ɗauka an je an kai. da kuma sai ka je ka ɗauko abin da ka tara mutane a cikin gidan wani ka bi su zaɓe su biyu kin ga Hajji Halima magana nan ƙwaya ɗaya ce wa'annan mutane yaran kwankwasa ne kwankwasa ya fita daga PDP ya koma a NNPP amma ya bar a jam'iyyar PDP ta haifar da rudu da hayaniya yadda jam'iyyar PDP a ƙarshe a Kano ba za ta iya gabatar da 'yan takarkaru ba a zaɓe sai ya zamanto filin an bawa jam'iyyar APC da jam'iyyar Gwari saboda haka al'umma shi a tunanin madugunsu ba za su zaɓi jam'iyyar APC ba to dole a zaɓi jam'iyyar to wannan rudu ne kawai da zaman ya shirya shi ya yi filan ai wannan ya ma wuce shirin fim Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da uku da kuma Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 90.1. To ko meye ra'ayoyin kanawa akan wannan cukumur ɗan siyasa tsakanin 'yan gida ɗaya amma kuma kowa da ɓangaren shi? Gaskiya wannan abu dai da muka ji ya faru tsakanin Sadiq Wali da Muhammad Abacha wannan abun mamaki ne sosai. Domin ko nima da na ji labarin gaskiya sai da hankali na ya tashi. Saboda yanzu a yadda ake tunanin siyasar Najeriya ana tunanin PDP ne za su iya yin kan gaba a yanayin siyasar da muke ciki yanzu tunda al'amuran APC duk an yi mulkin su sun yi mulki duk ba ji daɗi ba. So wannan al'amari gaskiya bai yi daɗin ji ba. Kuma gashi nan lokacin da aka yi zaɓen ma an yi declaring ɗin shi Muhammad Abacha ne a kotu. Allah dai ya mana jagora, Allah ya ba mu shugabanni na gari. Abin gaskiya ya ba mu mamaki, saboda ya nuna cewa lallai har yanzu akwai sauran aiki a siyasar Najeriya. Duk da dai su INEC sun kare kansu da cewa abin da jami'ar tura musu ne, amma dai abin ya ba da mamaki sosai. Kuma na ji an ce shi ma Muhammad Abacha zai je kotu domin ya kwato hakkinsa. To, wannan dai kalubale ne da ke gaban musamman su jam'iyyar pdp ko da dai dama su a kano ma yanzu sun shiga halin tsaka mai wuya abin da na lura da shi shine bangaren aminu wali yana aiki ne wa jam'iyyar apc a jiha while bangaren sagaji kuma yana aiki ne wa jam'iyyar nnpp don haka dukka ba za su kai labari ba a wannan zaɓe da za a yi na hayatu muhammad umar mazauni a kano ƙaramar hukumar tarauni to ni na ganin gaskiyar magana ni dai a tawo fahimtar eh, inec ba ta ɗauki side ba daga jami'an ne dai suke ta gwara kan junansu da za su daure su tsaya su fuskanci kalubalen da yake gabansu shine abu mafi dacewa domin su tunkari abin da su haɗa kansu don su tunkari yakin gaba shine mafi ala. Domin jin irin illar da wannan rikita-rikitar siyasa za ta iya yi ma jam'iyyar PDP a jihar ta Kano a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023. na tuntuɓi masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Hoge. na tsangayar nazarin siyasa a jami'ar Bayero ta Kano. To wannan dai rikita-rikita ko rikici na cikin jam'iyyar PDP gaskiya abu ne wanda zai mata babbar illa a wannan jiha tamu. Na farko dai a ita a yanzu PDP ita jam'iyyar hamayya ce, za ta kara ne da jam'iyya mai mulki ga kuma jam'iyyar nnpp ita ma wacce babban kalubale ne to maimakon a ce ita jam'iyyar pdp din ta haɗa kanta ta da ɗan takara sahihi wanda za a ce a gabza da shi to ta za ta shiga cikin zaben kanta a rarrabe kuma kamar yadda na ce wannan zai mata illa a zaɓe mai zuwa. Yau wato farfesa Mecece fahimtar ka game da da farko an ce Muhammad Abacha sannan kuma yanzu aka zo a cikin sunayen da aka kahe maimako a ga Muhammad Abacha sai aka ga Sadiq Wali nan ma wani irin nazari kai me zaka ce a kai me ya faru a ganinka a tunaninka? Gaskiya wannan irin kumbiya-kumbiya ce ta 'yan siyasar mu, domin a farko gaskiya ana nuna kamar shi a bacce ne aka yi a firamare aka fito da shi har ma da maganganu da ake cewa firamare nashi ne wanda hukumar zaɓe INEC ta tabbatar da shi. To amma kuma sai ga shi daga baya an zo an ce ba shi ba ne, ah, an ce sadik ne. to wanda in ba shiga manyan jam'iyyar suka yi ba a gaskiya an riga an wa matsalar damage. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.